A Nijar kayan kiɗa na gargajiya da dama na fuskantar barazanar bacewa sanadiyar rashin mutanen da za su ci gaba da amfani da su. Bubakar Garba mai lakanin tela mai kula da ɗakin ajiyar kayan kiɗa na gargajiya ya yi sha hankali kan wannan al'amari. A yau ba biran ba kaɗai ƙarawa da ƙarau tare da rasuwar mamman barka abin kiɗan biram yana cikin barazana a Nijar. Saboda dalilin ganin yana cikin barazanar bacewa ne aka samar da wani shiri a ƙungiyar UNESCO a lokacin da Mamman Garba yana raye domin ceto wannan abin kiɗan. Akwai kuma shantu da mata suke kaɗawa a wajen iyaka da Najeriya musamman dogon dutse, inda tsofin mata ne suka iya kaɗa shi, da kuma kayan kiɗa da ake kira gidiga da suke sahu na biyar a fannin kayan kaɗe-kaɗe. Waɗannan duka domin maido da su sai an samu matasa da za a koyar da su, kuma abu ne mai wuya matukar gaske a cikin tsofin ma balle matasa. Mafi akasarin tsofin da suke kada irin waɗannan kayan kiɗa da zarar tsufa ya kama su tare da addini suna dainawa. Ala halin dai idan ba a samu taron da ake shiryawa ba domin irin waɗannan kayan kiɗa masu kaɗa su za su yi nadama su bari. A wani lokaci na baya makaɗa su ne suke mika saƙonni da kuma sun zama tamkar garkuwa a tarihi kamar su jalba wani kusa ne da yake da tarihin duka ƙabilu da kuma wasu masarautu. généalogie de toutes les descendances ethniques et de certaines chefferies. Kuna sa alaka sosai tsakanin makaɗa maroka da ɓacewar waɗannan kayan kiɗa. La plupart a Mafi yawa kashi 80 cikin 100 masu yin wannan kiɗa sun gade shi ne daga kakanni da kakanni. Amma yau ko masu koyarwa ba a kula da su ba na ba su tallafi balo horo. Ofishin ministan al'adu ba a ma magana. Idan ka ga wani taron horo to ba shakka wata ƙungiya ta turawa ce ta ɗauki ɗauki nauyinsa. Kuna zancen ofishin ministan raya al'adu kuma kun bayyana cewa ya dace wannan ofishi ya kula da wannan sha'ani. A zahirin gaskiya ofishin minista ne da aka fi watsi da shi a cikin dukkanin ofishin ministoci. Ofishin ministan al'adu da za ka ga kasafin kuɗinsa na shekara ba su wuce miliyan arba'in ba idan za a dogara da shi komi ba za a kirkira ba a cikin shekaru goma a kowane fanni.